This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan ko a kan intanet wato a adireshinmu na voahausa.com masu wari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da sahaba aliyu imam a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa wata kididdiga da aka yi a najeriya ta nuna cewa ƙasar na asarar makudan kuɗaɗe saboda halin koyin kula da gwamnati ke nunawa a fannin haƙar arzikin ma'adanan ƙasa yayin da hukumar ta global rights take ganin najeriya na asarar kudaden shiga da suka kai naira miliyan dubu hudu a kowace shekara ita ko kungiyar ma'adinai ta najeriya neti ta ce kasar tana asarar naira triliyan takwas ne kowace shekara a jihar kanan najeriya har ila yau takaddama ce ta kaure tsakanin malamai da ɗaliban sabbin jami'o'in kwalejin koyon aikin malanta guda hudu a najeriya za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji dalilin ziyarar da shugaban hukumar raya demokuraɗiyya na ƙasar Amurka ya kai ƙasar amma da farko sai kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a Macedonia ta ba da sanarwar cewa za ta kyale wani adadi na bakin haure daga rukunin waɗanda suke buƙatar taimako su shiga ƙasar bayan da 'yan sandan kwantar tarzoma suka tare bakin hauren da halin yanzu suke wani yankin da babu mai iko da shi kusa da kan iyakar kasar da girka ma'aikatar cikin gidan macedonia ta ce waɗanda suke buƙatar taimako ko ake gudun za su iya faɗawa cikin wani hali ƙasa za ta taimaka musu gurgudun hali sai dai macedonia ba ta yi bayanin waɗanda take kallo a zaman mabuƙatan ba yau kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da labarin cewa ɗaruruwan baƙin haure sun tsallaka kan iyaka daga girka da nufin shiga macedonia tun da farko a yau sai da 'yan sandan kwantarar tarzoma suka yi amfani da barkonun tsohuwa da gurneti mai ɗimartarwa domin tare bakin lokacin da suka yunkuro cikin dare suna neman su shiga ƙasar fargaba kan koma bayan tattalin arziki a china da rashin tabbas a girka da kuma shirye-shiryen ƙara kuɗin ruwa da hukumomin amurka suke tunani yayi a kai sun girgiza kasuwanni har aka shiga gwanjan sayar da hannayen jari a wasu manyan kasuwannin shinku a amurka kasuwannin sayar da hannayen jari sun yi kasa da kashi biyu cikin ɗari ko fiye a tsakiyar rana a yau a turai kasuwannin sun yi baya da kusan kashi uku wasu muhimman kasuwanni a asiya su ma sun faɗi damuwa kan koma bayan tattalin arziki a china kasa ta biyu a girman tattalin arziki a duniya ya sa farashin ɗanyen mai ya faɗi a kasuwannin duniya yanzu ana cikin gangar wato inda ake sai da gangar mai kasa da dala arba'in wanda hakan shine farashi mafi kankanci da aka gani cikin shekaru shida da suka wuce haɓakar da tattalin arzikin china yake yi cikin shekaru goma da suka wuce shine janyo ci gaba da ake samu a sassa daban-daban na tattalin arziki a duk faɗin duniya amma wani sabon rahoto ya nuna gagarumin tattalin arzikin na sin yana raguwa maimakon bunƙasa al'amuran da ya kashewa masu zuba jari gwiwa shugaban turkiyya recep tayyip erdogan yau juma'a ya ba da sanarwar cewa zai nemi a gudanar da zaɓe na gaggawa bayan da aka samu cikasa tattaunawar kafa gwamnatin ƙawance da kuma ƙaruwar zaman ɗarɗar kan amfani da ƙarfin soja da ƙasar take kan 'yan tawayen kurdawa firaminista ahmed davutoglu ya yi watsi da shawarwari kan ƙoƙarin da yake yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa a makon nan bayan da tuntuɓar da yake yi da wasu ƙananan jam'iyyu ya faskara masu fashin baki suka ce an ana samun karin damuwa a cikin kasar saboda sabon fada da ya barke tsakanin dakarun kasar da 'yan tawayen kurdawa da ake kira pkk mr erdogan wadda ya samu koma baya na basafan ba a zaben da aka yi cikin watan yuni ya ce zai gana da kakakin majalisar dokokin kasar ranar litinin mai zuwa domin a shirya kuma a hukumance a ayyana ranar zaɓe watakin ranar ɗaya ga watan nuwamban bana ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro na amurka sun ce an ɗage rawar daji da amurka take yi a duk shekara-shekara da koriya ta kudu domin kaucewa ƙara ruruta zaman ɗarɗar da tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa rikicin da ya sa koriya ta arewa ta ayyana cewa tana cikin shirin zaman yaƙi koriya ta arewa tana sukar rawar dajin da amurka da kawarta koriya ta kudu suke yi a duk shekara tana mai cewa atisayen tamkar ayyana yaƙi ne kan ƙasar duk da hakan ƙasashen biyu suna ci gaba da matakin soji da suke yi amma a cikin wannan mako mataimakin sakataren tsaro mai kula da shiyar asiya da pacific david shia ya faɗa ji alhamis cewa an ɗage rawar dajin bayan da ƙasashen koriya biyu suka yi musayar harbe-harbe da bindigogin atilari. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da farashin ɗanyen mai ke ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya wata ƙididdiga da aka yi a Najeriya ta nuna cewa ƙasar na asarar makudan kuɗaɗe saboda halin ko in kula da ake zargin gwamnati na yi a fannin hakar arzikin ma'adinan ƙasa. Daga Sokoto ga wakilin da Amurka Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani. Binciken masana dai ya bayyana cewa Najeriya na da dimbin arzikin ma'adinai kusan fiye da arba'in da ke ƙarƙashin ƙasa da suka hada da zinare da tama da ƙarafa da dangogi daban-daban na kwal da kuza da kullin kura da ma uranium da dai sauransu. To a shekara ta alif da da tara uku ne kuma gwamnatin turawan mulkin mallaka ta soma bincike tare da haƙo ma'adinai a yankin arewacin ƙasar bayan shekara ɗaya kuma aka soma a kudu to sai dai kuma samun man fetur a kasar a wajajen da da tara ɗari saba'in ya sa aka yi watsi da sha'anin na haƙan ma'adinai inda kasar ta karkata cokan kan man fetur biyodin bayo ita ce shugabar hukumar kula da 'yancin jama'a mai zaman kanta a najeriya wato global rights nigeria a turance hukumar da a 'yan kwanan nan ne ta gudanar da cikakken bincike dangane da yanayin haƙan ma'adinai a Najeriya. Well, the mining sector is grossly underdeveloped in Nigeria and yet at the same time... Ta ce sha'anin haƙan ma'adinai ya fuskanci kuma baya sosai a Najeriya. haka kuma yanayin ya kawo taɓarɓarewar al'ummomin ƙasar. And endemic corruption in our ministries have also a ɓangaren kamfanonin da ke haƙan ma'adinan ma bincike ya nuna cewar suna cin su ne ba babbaka ta hanyar haƙan a haramce ko kuma wuce ka'idar lasisin da aka basu wajen haƙan ma'adinan dalili kenan da ya sa na tuntuɓi injiniya awwal ibrahim bununu na ƙungiyar mahaƙa ma'adinai ta najeriya gaba ɗaya shi harkar ma'adinai da ya faru har yanzu <clears throat> ba a yin sa bisa kan ka'ida da yadda ka'idodinsa ya kamata na haka ba zan ce maka in akwai waɗanda suke yi ba sa bin ka'ida wannan ba zan maka musu ba amma waɗanda suka yi rijista da ƙungiyoyinmu mu mun san dokokin gwamnati mu muna tsayawa mu bi ka'idodi yadda ya kamata mu don mun san dokokin gwamnati ne suka yi mana rijista kuma muna hulɗa da gwamnati gwamnati sun san da mu muna bin ka'idodi yadda ya kamata ita kanta gwamnatin najeriya ta aminta da rikon sakainar kashi da ake yi wa sha'anin haƙa ma'adinai a ƙasar dalili kenan da ya sa ta ce a yanzu tana shirin yin gyara ga lamarin yunusa muhammad shine mataimakin daraktan ma'aikatar ma'adanai da karafa ta najeriya duk abin da ake yi tuntuni akan ma'adinai ta ma da karafa babu wata ingantacciyar doka da za ta iya bincike ko kuma ta yi checkmating yadda ake sarrafa ko kuma yadda ake haƙo wa'annan abubuwa ɗin gwamnati ta zo da sabon doka a shekara dubu biyu kuma da goma sha ɗaya ta zo kuma da abin da muke kira regulation duk duniya sun shaida da wayannan abubuwa guda biyu da aka yi yanzu nan ina ga da wayannan abubuwan da ke ƙasa zai taimaka ma gwamnati saboda ta fara cin moriyan duk waɗannan abubuwan da suke ƙasa yanzu nan. Akwai alƙaluma daban-daban da suke nuna irin asarar da Najeriya take yi sakamakon watsi da sha'anin haƙa albarkatun ma'adinai yayin da hukumar ta Global Rights take ganin Najeriya na asarar kuɗaɗen shiga da suka kai naira miliyan dubu hudu a kowace shekara ita ko ƙungiyar ma'adinai ta Najeriya neti ta ce ƙasar tana asarar naira triliyan takwas ne kowace shekara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. kamar Allah a gaida kai murtala daga batun tattalin arziki sai na ilimi inda a jihar kanan najeriya aka shiga rudani tsakanin malamai da ɗaliban sabbin jami'o'in kwalejin koyon aikin malanta guda hudu a najeriya sakamakon matakin gwamnatin ƙasar na soke jami'o'i tare da mai da su matsayin kwalejin ilimi sabon jami'ar aikin malanta ta kano na ɗaya daga cikinsu kuma ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kano dangane da wannan batu takaddama kenan tsakanin malamai da ma ɗaliban sabuwar jami'ar koyon aikin malinta ta kano wacce aka ce gwamnatin tarayya ta mayar da ita ya zuwa matsayin kwalejin ilimi lamarin da ya biyo bayan gabatar da wata takarda ne da mataimakiyar shugabar jami'ar dr rabi jibrila ta yi wacce kuma ita ce tsohuwar shugabar makarantar a lokacin tana matsayin kwaleji tana mai cewa an ba ta umarni ta ci gaba da shugabancin kwalejin tunda gwamnati ta soke ta daga matsayin jami'a. Ni ce shugaban makarantar kuma an kira ni mitin Abuja an bani takarda cewa an sake ribatin makaranta ta dawo College of Education kamar da. Kenan yanzu uh, waye shugaba? Eto eh a takardar da aka bani ni ce shugaba. Ni shugaba ce aiki ne ya kawo ni nan umarnin shugabanni na abin da suka bani shi zan zartar. sai dai mutumin da gwamnati ta nada a matsayin shugaban jami'ar farfesa victor awuns ya ce a yanzu ba zan ce komai ba dangane da wannan batu amma dai abin da na sani shine gwamnati ta bani takardar naɗa ni shugabancin wannan jami'a kuma har yanzu babu wata takarda da ta ci karo da ita a don haka zan ci gaba da haɗa hannu da sauran masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da wanzar da zaman lafiya a wannan jami'a. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne kungiyar malaman jami'o'i reshen sabuwar jami'ar ta aikin malinta ta nan Kano ta ce ta samu bayanan sirri da ke nuna yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na soke jami'ar kuma ta ma yi kira ga gwamnati ta sauya tunani. dangane da wannan batu dai kungiyar ta kira taron gaggawa a yau dinnan kuma ta zartar da wasu kudurori ciki kuwa har da batun shiga yajin aikin gargadi na mako guda dr abubakar sadiq haruna shine shugaban kungiyar ganin cewar abin yana mai dauni abin da salo kuma yana neman mai haɗa mutane hada rigima a makaranta sai muka ce to mu a kungiyar mu kungiyar malamai za mu shiga yajin aiki na na wato na gargadi wato warning strike na sati guda don ah, gwamnati ta san cewa wannan abin fa yana bukatar lallai a fito a fitar da matsayin da matsayin makarantarmu wannan yajin aiki an yi don a samu a tabbatar da zaman lafiya a gidan mu jami'an nan muna son ta ɗari bisa ɗari saboda haka tsarin da ya kamata a bi da ka'idon da ya kamata a bi wurin soke jami'a ba a bi ka'idojin ba saboda haka muna kiran shugaban kasa lallai ya duba wannan kukan tamu da idon basira ya sa kwamiti a duba maimun da aka tura mai Dr. Abubakar Sadiq Haruna kenan shugaban kungiyar malaman jami'a reshen jami'ar koyon aikin malinta ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. kamar Allah Mahmud a gaida kai shugaban hukumar raya demokuraɗiyya a ƙasar Amurka NDI Mr. Kenneth Wallach ya kai ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar inda ya gana da hukumomin kasar da 'yan siyasa da kuma bangaren kungiyoyin fararen hula. Daga Yamai ga rahoton da wakilin murya Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana. Ziyarar wadda ita ce ta farko da shugaban na hukumar NDI ke kawowa a jamhuriyar Nijar ta shafi kasashe uku na yankin Afirka ta yamma, wato Burkina Faso, Nijar da Cote d'Ivoire, waɗanda dukkan su ke sa ran gudanar da zaɓe nan da watanni shida masu zuwa. a taron manema labaran da ya kira a ofishin jakadancin amurka mr kenneth ya bayyana mana makasudin ziyarar uh, this region is going to have critical Shugaban na hukumar NDI ya ce maganar zaɓe ke tafa da mu a waɗannan ƙasashe, to amma kuma yana da kyau a gane cewa gudanar da zaɓe ba shi ba ne demokuraɗiyya. domin demokradiyya ba ta tsaya akan gudanar da zaɓe kawai ba a'a demokradiyya uh, ta danganta daga yadda aka shirya zaben uh, saboda haka wajibi ne kowa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a yi tsayin daka domin uh, ganin an shirya zaɓe na gaskiya wannan kuma ya wajaba akan hukumar zaɓe da alkalai da 'yan siyasa da 'yan farar hula da 'yan jarida kai har ma da jami'an tsaro civil society and as well as the security force da yake amsa tambayar 'yan jarida a kan barazanar kauracewa zaɓe da wasu 'yan siyasar nijar suka bayyana saboda rashin gamsuwa da yadda shirye-shiryen zaben ke gudana shugaban hukumar ndi ya ce kauracewa zaɓe ba zai zama mafita ba ga irin wannan matsala ya kuma ƙara da cewa there has been a tuni mun fara tuntuɓar ɓangarorin siyasa tun a makon jiya mun gana da tsohon firaminista a washington kuma da muka zo nijar mun gana da shugaban kasa mun gana da jam'iyyun siyasa da jami'an fararen hula da kuma wasu zababbun wakilan al'umma don ganin an samu halartar bangarori a waɗannan zaɓuɓɓuka muna kuma kyautata zaton al'amura za su gyaru a niger da ma dukkan ƙasashen da muka ziyarta we hope to be able partner with the broadest possible Uh, constellation of political parties as we Mr. Kenneth Wallach zai kammala wannan ziyarar ta kasashen Afirka ta yamma da kasar Cote d'Ivoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Suleiman Mune Barma sabon wakilinmu a birnin Niamey da ke jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To na farko ya zo ne daga jihar Sokoto, wane ne akan layi? Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki sha. Wa alaikum salam Malam Kabiru. Tare Najeriya. To muna jin ka Malam Kabiru. A ra'ayina ga ainihin shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ina son don Allah da annabi dan Allah ka yana da tsawon rai akan waɗannan abubuwa da ya faru na ci gaba don Allah shi hankali ya koma sai sai kenowa ta biyu don Allah saboda gaskiya irin bannan da aka yi shekaru da dama shekara kusan 20 ko abin da ya gabata to ya kamata a ce ya samu tsawon lokaci idan Allah ka yana da tsawon rayuwa don Allah ya yi hankali kada ya ci zai sake takara idan ya gama wata shekara hudu don Allah ya yi hankali ya zamo ya koma wasu shekara hudu takwas kenan to insha Allah idan an kai haka duk wannan da an kai gurgudu zai gyara muna maralla wannan ra'ayin kabir kenan daga jihar sokoto sai mu je katsina wani ne akan layi eh, assalamu alaikum sunana abdulsalam muhammad lema tsajam karamar hukumar mani jihar katsina na muna jin kamar abdulsalam ni kira na da zan yi ga gwamnatin tarayya kalmashin shugabancin shugaban muhammadu buhari akan zan yi jama'an tsaro da aka yi musamman a bisa hanyoyinmu musamman manyan hanyoyi na ƙasarmu Najeriya. Magana gaskiya ina son dan ba da shawara akan kamar da shi shugaban ƙasa ya ma manyan jama'an tsaro ya kamata idan sun ga akwai inda ya dace a mai da jama'an tsaro kamar irin jama'a ke fuskantar barazana eh, ina ba da shawarar cewa ya kamata kamar dajin birnin gwari to tsakani ga Allah mu matafiya ne yan kasuwa ne wanda suke bin wannan hanyoyi muna fuskantar irin wannan barazanoni kare da gaske musamman ga hannun ah, wani yan fashi da makami Malam Abdulsalam kenan daga jihar Katsina sai jihar Plateau wane ne akan layi? Wane? To Malam Usaini muna jinka. Lafiya ina gija muna jinka. suna ba da rayuwa a kan gwamnan da lafiya. eh kaɗan ɗaga murya malam usaini da ƙyar nake jin ka A da mace ina ba da ra'ayina a kan gwamnan da lafiya. jihar plateau mm, yawwa muna ji Allah a sa rikin yake faruwa a barikin lafiya, ya ɗan da kwamiti da Allah masu ɗan ƙarfi wanda za su kula da al'amarin da Allah. Eh game da wace matsala kenan baka fayyace me ke faruwa a barikin ladin ba. Irin rikice-rikice da suke faruwa dai ƙauyuka da ɗan cikin garin da ya haka. to malam usaini kenan daga jihar plateau sai yobe wane ne aka layi to malam mun gode malam usaini ina ga kamar mun rasa layin yobe lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an saka alamar wato ƙari plus kenan sai a sa ɗaya sai a jiro lambar ga wani kira daga gombe wane ne akan layi eh, Muhammad Ɗanbi Muhammad ne daga Gombe. To muna ka Muhammad. Eh, gaskiya na yi farin ciki da na samu layi a yau hmm. saboda kullum ina samun kai akan in same ku amma ban same ku ba to mu ma muna matuƙar farin cikin cewa yau ka same mu menene ra'ayinka malam Muhammad to gudun da cikin wannan shiri ina dai kamar yadda shugaban mu yake kokari akan abubuwan da ke tafiya a mu muna taya shi kuma addu'a Allah ya mar jagora ya ƙara mar fasaha da basira ya taimake shi kuma akan hanyoyinsa na alheri Muhammad kenan daga Gombe sai Zamfara wane ne akan layi? Me gandu je kada ne daga zurmi Zamfara State. To muna jin ka malam na zurmi. Ina kira ga gwamnan jihar Zamfara don Allah shi ji tsoron Allah shi taimaka mu fanshinan ya zan kibiyar wallahi muna cikin wani hali. domin ni a matsayi na fenshina ga ni kusan shekara na yi ritaya akwai ire-ire na da dama da mun yi ritaya Allah ya sani har yanzu ba a ware biyan ba don Allah ina kira ga gwamnan zamfara ya taimaka ya zan biyan bayan Allah ire-iren shine ma. To, mun gode kwarai da gaske malam na zurmi da fatan waɗanda ke da alakin kula da wannan fanni sun ji da kunnan basira. lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga birnin jos na jihar plato wani ne akan layi ibrahim ne daga jos layin dan mara. to mala ibrahim muna jin ka eh kira na ina so ni kira ne da gwamnan jihar plato simon lalo hmm. akan ya bai da hankali abin da yake faruwa a barikin lada saboda gaskiya ana kashe mutane sosai a gurin mu kuma hanyar mu ce da muke zuwa muke sai ka hmm. Muna jin Kamal Ibrahim. Malam Ibrahim kana tare da mu har yanzu? To ga dukkan alamu ina ga layin nashi ya tsinke ga wani kira daga Bauchi. wani ne akan layi? Bauchi. to malam sa'idu ina ji sunan naka da kyau muna jin ka eh malam sagir za ka kashe a rediyon ka tana nan a baya muna ji yana kuma kawo tangarda da eh, abin da muke yawa wato muna jin ka menene ra'ayinka Hello Malam Sagir. An gasa Muhammadu Buhari fatan alheri Allah ya ji amsa nisan kwana akan taimako da yake wa talakawan Najeriya. to ra'ayin malam sagir kenan daga jihar bauchi najeriya mun gode kwarai da gaske yau da ya yi fili a buɗe ke da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da kuke ganin suna ci muku tuwa kwarya wala Allah abin da ya shafi fannin siyasa zamantakewa tattalin arziki ko kuma ilimi ga wani kira kuma zuwa daga bauchi wani ne akan layi hello hello wane ne jama'a sa mu yi kira da a dinga kashe rediyo idan za a kira saboda hakan yana kawo tangarɗa ga magana da muke da ku ga kira daga jos wane ne akan layi ibrahim muhammad ne daga jos malam ibrahim muna jin ka kana jina ni a ra'ayina hmm. ni dan maiduguri ne ina eh. so shugaban kaza ya taimaka ya bincika mana hmm. manyan manyan boko haram su waye suke ba su kaya a don taimaka a taimaka mana manyan nasu to mala ibrahim dan Allah da annabi a bincika su waye ne manyan su daga ina suke samun wannan kayan mm. su waye suke ba su wannan kayan muna so mu sani to mala ibrahim mun gode to mun gode kwarai da gaske eh da fatan waɗanda suke da nauyin wannan mutum shugaban kasa ya ruba wannan kokar namu to waye ne manyan su ina suke samun wannan kayan to amin amin mal ibrahim da fatan allah zai kawo karshen wannan matsala da muke fuskanta na tsaro to ga kira daga taraba wane ne akan layi babaji jabu sunana babaji jabu to babaji muna jin ka to ra'ayina shine akan daukar yan sandan da ake yi nan ni muna so yadda aikin yan sanda ya zamanto a najeriya aikin din yana ya zamanto filin aiki ne so mu muna son inspector general of police ya fitar da wani numban da in an sanda ya yi wani laifi za a iya tuntube shi a yi mishi bayani amma ya kama a hukunta dan sandan sai a hukunta shine wannan ra'ayina to malam babaji mun gode kwarai da gaske da kuma kiran ka na mu kawo karshen amsa ku sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu muna godiya kwarai da gaske Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. Idan za a yi hasashe ko hangen nasarar kowace al'umma, abin da kawai kamata a yi shi ne a duba yadda ƙasar ke lura da mata, a cewar shugaba Barack Obama kwanan nan a lokacin da yake magana a taron ƙungiyar haɗin kan Afirka na AU. Babu yadda za a kai 'yan ƙungiyar wasan ƙwallo a ce su yi wasa sannan a ce rabin su ne kaɗai za su yi wasan. Babu yadda za su samu nasara a cewar shugaba Obama. Haka yake wajen ba jama'a ilimi babu yadda za a bar wasu a baya wato 'yan mata matasa a lokacin da mace ta girma ba ta yi ilimi ba ba ta iya karatu da rubutu ba hakan zai hana wa duniya wata dama ta samun mace injiniya ko likita a nan gaba ko kuma shugabar ƙasa wanda hakan wani kuma baya ne rashin samarwa 'ya'ya mata ilimin boko daidai da na 'ya'ya maza ba al'ada mai kyau ba ce shi yasa da farkon wannan shekarar shugaba barack obama da uwar gidansa michelle suka kaddamar da shirin na ba 'ya'ya mata ilimi ta hanyar wannan shiri ne hukumomi da dama har da ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar ci gaban ƙasashe ta pepfar da masu aikin bautar ƙasa suka yi aiki tare domin magance wasu daga cikin ƙalubalen da suke hana 'ya'ya mata matasa zuwa da kammala karatu domin samun ingantaccen ilimi misali arewacin najeriya akwai yaran da tashin hankali ya raba da gidajensu 'Yan mata matasa musamman a Zimbabwe za su iya ci gaba da neman ilimi a sabuwar makarantar da aka gina. Shirin nan na bari 'ya'ya mata su sami ilimi, wanda ya gina wani sashi wanda ke karfafawa 'ya'ya mata gwiwa su nemi ilimi da kuma sanin yadda za su iya yanke shawara da kansu. A Kenya kuma, shirin Global Give Back Cycle na taimakawa 'yan mata wajen neman ilimi daga matakin sakandare zuwa na jami'a domin koyon karatu da kuma samar musu da ayyukan yi. Bisa ga harkokin siyasa da harkokin tsaro, wuraren da ake lura da mata da kuma 'yan mata a matsayin cikakkun 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci sun fi zama lafiya kuma sun fi bin tafarkin demokaradiyya da haka wannan ba maganar tallafawa ɗan adam bace kawai a cewar shugaba obama wannan maganar tattalin arziki ce ko maganar harkar tsaro ce shi yasa za ta ci gaba da kasancewa maganar manufofin zamantakewa da hudodin ƙasashen duniya wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice yau juma'a macedonia ta ba da sanarwar cewa za ta kyale wani adadi na bakin haure daga rukunin waɗanda suke buƙatar taimako su shiga ƙasar bayan da 'yan sandan kwantar tarzoma suka tare bakin hauren da a halin yanzu suke wani yanki da babu mai iko da shi kusa da kan iyakar ƙasar da girka fargaba kan koma bayan tattalin arziki a china da rashin tabbas a girka da kuma shirye-shiryen kara kuɗin ruwa da hukumomin amurka suke tunani a kai sun girgiza kasuwannin sayar da hannayen jari har kai ga gunjin sayar da hannayen jarin a yau jami'an amurka sun ce wani harin da aka kai da jiragen yaƙi da basu da matuƙa a iraq ya halaka na'ibin shugaban ƙungiyar isis wani kakakin majalisar tsaro ta amurka ya ce an kashe na'ibin mai suna fadhil alhayali mai inkiyar haji mutaz wadda aka kashe a wani harin da aka kai ranar 18 ga watan nan na Agusta lokacin da yake tafiya kusa da birnin Mosul da ya fada hannun 'yan kungiyar a bara. Kakakin majalisar tsaron Ned Price ya ce harin da aka kai an kuma kashe wani kakakin ISIS mai suna Abu Abdallah. sanarwar da majalisar tsaron ta amurka ta bayar ta ce alhayali wakili ne a shurar isis kuma babba ne cikin mataimakan shugaban kungiyar abubakar al-baghdadi sanarwar ta ce shi ne yake kula da jigilar tilin makamai da nakiyoyi da kuma motoci da mutane tsakanin iraki da siriya ta masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe za mu zo mu kuɗi da wani sabon shiri idan allah ya kai mu da lafiya yanzu a madadin sahaba ali imam da kuka ji shi yanzu yanzu nan sai julie su gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu mr nelson mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.